وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم babu wani abin da mutane da dabbobi suke amfani da shi face mu masu ikon kawo shi ne da amfanar da mutane da shi ba ma samar da abin da muke samarwa sai gwargwadon wani abu ƙayyadadde yadda hikimarmu da ganin damarmu ta tanada.